마시고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 wannan shine darasi na 28 a wannan rana ta 28 a watan ramadana da fatan allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abubuwan da muke sauraro kamar yadda mai sauraro in yana biye da mu mun tsaya ne a bayaninmu a darasin baya akan cewar mun leƙa gidan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin mu ga yaya manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yake rayuwa tare da iyalinsa domin mun riga mun sani cewar babu gidan da ya kai shi babu gidan da ya kai shi tsafta gurin bangaren abin da shafar kan rayuwar aure babu gidan da ya kai shi kwanciyar hankali da sa'ada da makamantan irin waɗannan abubuwa abin da muka tsaya a kansa shine mai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana mu'amala da matansa mu'amala take mu'amala ce kyakkyawa a cikin wannan yanayin mu'amalar akwai Daukan wasu daga cikinsu yake ko ɗaya daga cikinsu ko dai makamantan wadda girkin ta yake nan gurin lokacin da ya ga da ra'ayin yayi hakan ma'ana ya ɗauke su su ɗan fita waje domin su ɗan tattaka suna ɗan hira da makamantan irin wannan abubuwa kuma kowa ya riga ya san irin amfanin da wannan abin yake da shi gurin yadda mace take jin daɗi ake nuna mata ƙauna da makamantan irin waɗannan abubuwa sannan kuma me dama ce kai tsaye da miji zai yi amfani da ita idan yana son ya shigar da wasu abubuwa na gyaran raki ko wasu abubuwa da yake so matarsa ta ringa yi ko makamanta irin wani abu ko wasu abubuwa da yake so tsakaninta ne da yaranta da makamantansu zai iya gaya mata su domin a lokacin da ya fita da ita za ta kasance ne cikin annashuwa cikin jin daɗi cikin walwala da faɗin kirji so duk lokacin da ya je ya gaya mata cewar gashi ya kamata ki gyara kaza za ta yi kokarin gyarawa ya kamata ki kaza za ta yi kokarin yi ya kamata ki bar kaza za ta yi kokarin bari don haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matukar muhimmanci da suke ƙara inganta suke ƙara alkinta rayuwar aure wannan za ka yi ta mamaki na wasu daga cikin matan da za ka gani cewar sun fito suna tafiya tare da makamantan irin akwai guraren da zai kamata a ce ga shiga ta amma me sai kasance kwata-kwata ya yi nesa idan za su fito su jera ba zai iya yana jin kunyar ya jera tare da matarsa sai ka ga idan zai wannan shi yana gaba can sai ya tafiya ya bata kamar kilomita ɗaya ita kuma tana bin su a baya kaga wannan na wace irin rayuwa ce gashi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kasance suna tafiya tare da sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha suna tafiya suna tattaunawa kai daga jin an ce ana tattaunawa kasancewar ba wai tafiya yake ya bata tazara ba domin haka ne ba yadda za a su iya tattaunawa da za su iya fahimtar juna tafiya ce suke yi ma'ana ya nuna cewar gashi ga ta kafada da kafada suke tafiya suke tattaunawa ko ba wani abu bane kawai ya fito ne domin me ya sa mata farin ciki ya sa mata jin daɗi a wannan fitowar da suka yi da haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake kiran 'yan uwa maza da mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu ringa kokarin aikata dukkan wani abu da muka san cewa zai sa mata matayen mu su ringa jin daɗin zama da mu su ringa shauƙin mu su ringa marmarin mu a cikin wannan akwai irin abin da muke faɗa din ma'ana ya kasance lokacin da zaka wannan ku ringa jerawa tare da ita wannan jera da ke nunawa ba wai yana nuna domin yawanci zaka gani mutane suna kin yin wannan sai ya ce wai ka tare na shi to wani irin maganar reni ba maganar reni a nan gurin lokacin da ya kasance kun jera ita ba shi ke nuna cewa wannan jerawa da kuka yi wai daidai kuke da ita ba yes daidai kuke da ita a matsayin ta yar adam na musulma na mutum na abokiyar tarayyar ka gurin tattauna wasu matsaloli da suka shafi harkar rayuwar aure abokiyar ka ce daidai kuke da ita gurin me yadda zaka je da ita daɗi ita ma ta je da kai dadi amma me ka sani cewar wannan ba shi ke nuna cewar za ta rena ka ba ko za ta zama maka da kima da mutuncinka akwai kima da mutunci wanda Allah subhanahu ya baka tana nan wannan abin da zaka yi mata ba ba karamin taimaka zai bai ya ƙara wa rayuwarku daɗi da kuma danko na armashi da makamantansu don haka yana da kyau ku jera tare da ita ku ringa tattaunawa da makamantan irin waɗannan abubuwa. abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin gidansa ya kasance mai ya kana fi musa'adati fi musa'adati ahlihi manzan sallam ya kasance yana taimakon iyalinsa lokacin da ya kasance yana cikin gida an tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da imam al-bukhari ya rawaito mana wannan hadisin ma kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasna'u fi baitihi mai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake aikatawa a gidansa qalat sai take cewa kana fi mihnati ahlihi ya kasance yana taimakon iyalinsa ne gurin aikace aikacen gida ka duba ka gani ya kasance yana taimakon iyalinsa gurin aikace aikacen gida wane ne yake yin wannan abun fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam farin jakada manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wane ne kai idan ana maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gurin girma gurin matsayi gurin ɗaukaka baka kai kowan kowa ba amma mai gashi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙasƙantar da kansa ya nuna cewar wannan rayuwa ta aure ba rayuwa ba ce ba ta mai maganar harkar kawai ba da doka da oda a'a rayuwa ce ta mai a zo a zauna a tattauna a fahimci juna a yi mu'amala ta yadda za a sanya wa juna ƙaunar juna a rai manzo sallam aka tambaye shi ke aisha take cewa ya kasance yana ma'ana yana cikin hidimar iyalan gidansa eh, hidimar aikin iyalan gidansa ne shine zai taya dan wanke wanke ne dan dauko kaza dan yi kaza dan gyara can dan yi wancan duk tare suke yi da shi to wannan ka duba kaga irin yadda shi sa kaga gidan ya zama wani irin gida ya zama wani irin wannan amma kai yanzu ka da Allah ka zauna ka tambayi kanka sau nawa ne ka taba zuwa ka taya matarka aiki sau nawa ne zamu ga kana can kwance kana kishin gide ba aikin da kake yi amma mata ka za ta zo tana fama da aiki da larurar wannan aiki ya mata da sauransu kana da damar da zaka zo ka taya ta ko dan ka zo ka kama mata ba za ka yi ba ai ko ma ka irin ma niyyar yin din nan ta ce maka a'a ka bari sai ta ji daɗi a ranta baka ma aikata din ba amma kama nuna cewa kana da niyyar zaka aikata wannan din wallahi yana sa musu su ji daɗi ya nuna cewar ka damu da lamarin aikinta ka nuna cewar kana tausaya mata da makamantar irin waɗannan abubuwa amma ka zaman ka hakurin ba ka da wannan kai a matsayinka kawai kana ganin mai gida ne kai kai kana ganin wannan abin da kake yi Shi ne zai sa wai ta ji tsoronka ko ta girma maka ko mata irin waɗannan abubuwan wallahi ba shi bane ba ba shi bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi irin rayuwar da yake yi da haka ya kamata mi koyi da shi a nan bangaren bayan wannan kuma ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yabanta yana yaban matansa wannan tsari ne na shari'ar addinin musulunci yana da kyau miji ya kasance koyaushe lokaci bayan lokaci yakan yabi matarsa ya yabe ta nawa ne zaka ga matanmu za su yi ayyuka na gari wanda ayyukin da ya cancanta ka jinjina musu kai musu wannan amma kwata-kwata sai kai kunnan ƙoshe ku kamar baka san tayi ba kamar baka san tayi ba wannan kuskure ne bai kamata ba kamata ya duk lokacin da ya kasance matarka ta yi wani aiki na bajinta ya burge ka na gida ne naka ne ya shafe ka ne ko ya shafi iyalinka ko ya shafi yan uwanka ko ya shafi mahaifiyarka to ka nuna mata cewar wannan abin da kai mata da ta yi ka ji daɗi ka yabe ta mata mutane ne wanda Allah sa ta'ala ya halice suna son yabo kana fara yabanta nan zaka tana ta dashara baki tana murna to wannan abun nan murnar da ta ka ka sa mata farin ciki shi karan kansa wannan wannan ne ka sa dan uwanka farin ciki a ranka a ransa sadaka ne lada da zaka samu a gurin Allah to lokacin da ka iya bayyana nan za ta ji daɗi za ta ji farin ciki sai ka ga abubuwa ga baki ɗinsu suna tafiya irin wani sai ka ga ta yi ni cikin nishaɗi cikin wannan da sauransu da daddare sai ka ga ko kai baka neme ta ba ma ko kai da ranar ne ma lokacin tana cikin wannan nishaɗin daga kun keɓance kai da ita sai ka kawai tana neman misali ta biya maka bukata amma in ya kasance babu waɗannan abubuwan nan sai ka ga rayuwar ta zama duk ta gundure kowa kai ta gundure ka ita ma kai ma ita ma ta gundure ka kun gunduru juna ga baki ɗaya ba jin daɗi ba wani abin da zai haɓaka rayuwar taku ta sa ku ringa shauƙin juna da makamantansu to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yaban iyalinsa an an imamu muslim ya rawaito hadithi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa falalar Aisha a kan ragowar mata na duniya kamar falalar tharid ne a ragowar abinci a kan abinci ragowar abinci ma'ana sarid din nan wani abinci ne wani abinci ne mai daɗi na larabawa da suke yinsa abinci ne wanda ba wai irin abinci ne haka nan na gama gari ba abinci ne wanda kusan kowa yake tsananin san shi saboda sa da irin yadda ake ambata wannan ɗinsa to shine yake cewa to falalarsa kamar yadda wannan abincin yake na daban a cikin abinciccika to haka ita ma aisha radiyallahu ta'ala anha take game da ragowar mata yi na duniya ka duba ka ga irin wannan lokacin da kake gaya mata ka irin wannan kalma masu daɗi wani irin daɗi ne ba za ta ji ba lokacin da kake yabanta wani irin daɗi ne ba za ta ji ba kuma dole ne sai ka samu a matarka akwai wani abin da ya yi maka a jikinta zai iya yanayin halittanta ne yanayin zubinta ne yanayin gashinta ne yanayin idanta ne yanayin hancinta bakinta hannayenta kafafunta makamantan wasu abubuwa dai kowa da irin akwai abin da yake burge shi a jikin matarsa to sau nawa ka taba tsayawa ka kalli wannan matar ta haka ka gode Allah subhanahu wataala sannan ka buɗe baki ka gaya mata wance kaza dinkin nan wallahi yana burge ni ai kaza din naki kaza kaza din naki kaza za ka ji ta yi wata annashuwa ta yi wata ajiyar zuciya ta ji daɗi ta ji sanyi a ranta sau nawa ka taba yin irin wannan ya dan uwana sau nawa ne ka taba sawa matar ka farin ciki ta hanyar ka yabe ta akan wani abu da take tattare da shi take da shi na baiwar da Allah subhanahu wataala ya mata na yanayin halittarta ko halayyata ko makamantar irin waɗannan abubuwa to anan gurin ka duba ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke faɗa game da iyalinsa da haka ya kamata dan uwana mi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan a irin waɗannan abubuwa matukar muna so gidajenmu su kasance gidajen da suke cike da jin daɗi da sa'ada da inganci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan nan gurin yana baya barin san da yake wa matansa a bakinsa yana bayyana musu idan yana son abu yana ma'asali mace yana gaya mata cewar yana son ta yana kaunarta a darasan baya mun yi tsokaci akan irin wannan abubuwa abu ne mai matukar muhimmanci yake da tasiri kuma a rayuwar aure to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar wannan ba an rawaito hadisi daga imam muslim yana cewa wata ra'a cikin hadisi ne dogo a cikin yankin sa dinna an tambaye shi game da khadija yake cewa inni ruziqtu hubbaha yace wallahi ni an Allah subhanahu ta'ala ya azarta ni da san wannan baiwar Allah khadija radiyallahu ta'ala anha uwar mu'mini kenan ka duba ka gani an azurta shi da santa faɗa yake yi fitowa yake yake faɗa amma kai tsakaninka da Allah yaushe ne ka taɓa zuwa ka kalli matan nan taka ka gaya mata cewar ina sanki. ka jima baka fada ba zai iya tun lokacin da kuke i love you a waje kafin ku yi aure tun lokacin da kuke soyayya wannan soyayya kuma wanda ba ta hakika ba ce misali lokacin yanzu da ka zo ka zauna kai da ita a gida kuka yi aure lokacin ne za ku zube sabuwar soyayya fil waccan duk soyayya da kuke ta a waje yar jabuci kamata ya kasance soyayya da kuke yanzu bayan kun yi aure ta linka wadda kuke yi sau dubu ɗari saboda can gunan nan can gunan duk hayaniya ce ai na ganki ina son ki namu zawo duk surutai ne in kai karan kanka da kai da matar a lokacin inda za ku zauna ku yi tuntuntuni akan maganganun da kuke a baya kafin ku yi aure sai ku ringa yi wa kanku dariya so da za wasu maganganu kuke faɗan su wanda ba su da ma wani wannan da sauransu amma a lokacin nan saboda yanayin so yanayin wannan da sauransu allah allah kuke ku mallaki junanku duk za ku iya gaya wa junanku wannan maganganun to amma abin da yake ɗaura kai abin da zai baka mamaki ina waɗannan kalmomin suke buya ina suke guduwa ina ake sanya su lokacin da aka yi aure aka shigo gida sai ka nemi su ka rasa kunya yake ji ya buɗe baki ya ce ina son ki ba kalmar da take mai nauyi a bakin namiji bayan ya aure irin ya kalli matarsa ya ce mata yana santa ban san me dalili ba ita za ta iya gaya masa amma ban san menene dalilin da maza suke jin nauyin su bude baki su gaya matansu wannan ba wannan kuskure ne amma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka duba yadda yake faɗa zai faɗa zai kalli macin ya gaya mata in ba ta nan ne in tara su kamar yadda yake faɗa akan akan Khadija radhiyallahu ta'ala anha zai iya faɗa a gaban a bayan idanta a gurin kawayenta a gurin yan uwanta da makamantansu amma mu kwata-kwata zaka gani wannan abun babu shi a cikin kundinmu sannan kuma mai tsammanin wai mu ce gidajen auraye a aure a al'ummarmu ba zai kare ba ba zai taɓa yiwuwa ba saboda kananan abubuwan nan irin waɗannan da muke rena su sune suke inganta rayuwar aure kamar yadda ƙin yin su barin su kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tasgaro mai girman gaske a rayuwar aure ka dai duba gani duk abubuwa ne muke faɗan su wanda maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake yin su wanda ke ƙara soyayya tsakaninsa da sa ya ɗauke ta sun fita suna sun jera suna tattaunawa ya taya su aikin gida ya ce yana santa ya yabe ta irin waɗannan abubuwa kaga wani abu ne wanda baya buƙatar sai ka fitar da kuɗi a jiyunka ko sai ka yi aiki ka gaji irin ka shirɓan ɗin nan abu ne wanda kawai ga baki ne za ka faɗi shi kai ƙoƙari kawai ka shirya zuciyarka akan cewar za ka yi wannan abin ka gani wallahi za ka yi mamaki ka fara ɗaukar su sala sala ɗaya bayan ɗaya ka ringa yin su ka gani sai rayuwarka kai da iyalinka wallahi ga baki ɗayan ta canza sai kai kanran kanka sai ka san a da cutar kanka kake yi a rayuwa sai kin san cewar a da in ke ma wasu abubuwan da zaki kwaikwaya a irin waɗannan abubuwan in baki iya yi ya kasance sai kin san cewar wallahi kina cutar kanki domin zai iya laifin ya kasance ba nashi bane shi kadai zai yi wake ce ya ce ku zo ku fita ku jera nan ki ce ke wallahi ke ni wallahi kai baban wane je kai wallahi ni dai ina jin kunya ka ba wannan kaji zai wa laifin da gare ki ne zai iya yiwa kullum yana faɗar cewa yana son ki yana son ki amma ke biki taɓa ke ma ki buɗe baki ki gaya masa yana son ki ba dan adam kuma yana son in kai in yana yin abu ka nuna cewa yana kai ma kai masa misali alal akal so lokacin da ya kasance kin gimtse kin ki faɗa din nan kin kiki bayyana shi ma shikenan sai ya kyale ki shi ma ana samun irin wannan to ya kasance dai gabaki ɗaya da ke da ke amarya da kai ango din kai miji da ke mata ya kasance mun koyi waɗannan darussan da yake gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama domin da wannan ne rayuwar za ta yi daɗi eh, da wannan ne rayuwar za ta yi daɗi zaman zai yi kyau zai kasance muna shauƙin mu da makamantan irin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi cikin tsarinsa game da tafiyar da rayuwar iyalinsa ya kasance idan ya tashi yana kallon kyawawan ayyuka da kyawawan halaye na iyalinsa wannan shine kuma tsari mai kyau domin waɗannan kyawawan halayen su ne suke da yawa tattare a jikin mata suna da yawa mataye suna kyautata wa wannan suna yin kaza su yi kaza su yi wahalhala akan kaza su yi kaza su yi kaza ɗan kurakuran da ake samu ba su kai waɗannan kyawawan ayyukan yawa ba to a ƙa'ida kuma ta rayuwa abin da ya fi yawa shine ake rinjayar da shi akan abin da ya kasance kaɗan ne shi ko kuma ba shi da yawa a ciki so don haka manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya kasance tsarinsa a rayuwar aure haka yake abin da ya kasance mai alkhairin shine yake faɗa game da iyalinsa isa manzon Allah sallallahu yake cewa la yafruku mu'minun mu'mina kada mutum mumini ya guji ko ya ki mu'mina yar uwarsa domin wani abu da ta masa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar domin me in ya ki wani hali mummunan hali da ta masa ko ta fusata shi ko ta bata masa rai akan wani hali da ta yi to ya ringa tuno kuma kyawa dubban dubatar dubban dubatar eh, kyawawan halayen da ta aikata masa wannan sai ya kasance wannan kyakkyawan halin ya bishe wancan mummunan halin da ta yi masa guda ɗaya kamar yadda lokacin da ya kasance kana tafiya ko kana wani yanayi ko agon aiki kowa da sauransu mace ta wuce ta gifta hakanan hakanan ba tare da manufa ba ko wani makamata ta wuce ka ganta ko waye ka cewar kana kana wannan din iyalinka bai kamata ka wannan ba abin da zaka fara tunowa shine me ka tuno cewar duk wancan abin da wannan matar take da shi da ta ja hankalinka ko ka ji kana bukatar mace akwai shi a jikin matarka kaga wannan yadda ne da cewar matarka tana da abubuwa masu kyan da za ta iya kwantar maka da hankali ta iya sa maka nutsuwa ka iya biyan bukatarka maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan absara idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu in mutum haka nan kwatsam ya ga mace ta zo ta gifta masa kawai sai ya ji cewar yana sha'awar iyali sakamakon wucewa da ta yi ya ga wani abu a jikinta kowa da sauransu irin wannan ba tare da manufa ba to yana ganin wannan ya tafi gurin iyalinsa kaga anan gurin maida ka akai abin nan kyakkyawa da ya ja ka ji kana sha'awar wannan mata da ta wuce kaji kana sha'awar mace sakamakon wucewar da wannan ta yi to kai tsaye manzo sallallahu yana mayar da kai cewar ka koma gurin iyalinka domin me duk abin da wannan matar take da shi da ta wuce din nan ji cewar kana sha'awar iyali kai mata ka ita ma tana da shi fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi domin me tafiya gurin iyalin da aka yi shine zai tafiyar da dukkan abin da ke tattare da ranka na san kwanciya da mace na san biyan bukata na wannan sha'awar ta tafi ga baki daya kaga me idan ya kasance baka ganin cewar matarka tana da wancan abun na kyau ko wani abun da zai ja hankalinka ba zai iya gamsar da kai ba wannan abu to amma maza salam sai koya mana wani irin tsari a rayuwar aure na cewar idan ka ga wannan abun a tattare da wata wannan ka ji cewar kana buƙatar iyali ko hankalinka ya tashi ko sha'awa ta motsa to kai tsaye ka tafi gurin iyalinka wannan shi yake nuna cewar ka yarda da cewar matan nan taka daidai take da kowace irin mace a duniya ko kuma Mame ta ɗara waɗannan ragowar matan a duniya domin lokacin da ka je ka samu kyakkyawan taro a gurinta ta biya ma bukata yadda ya kamata a lokacin da zaka dawo kuma a duniya baka tunanin kowace ya mace a duniya in ma zaka yi tunani sai dai kai tunanin iyalin naka da ka baro shimfiɗarta ɗazu-ɗazun nan to wannan shine abin da yake tsarin rayuwa shi yasa zaka ga rayuwar inda aka gudanar da ita haka za ta kasance cikin sa'ada da jin daɗi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma duk kusan abin da ya ga san cewar zai bata wa matansa rai baya yin su yana kokarin matukar iyawarsa akan ya kauce waɗannan abubuwa cikin abin da yake kona wa mace rai ya zubar mata da mutunci ta ji cewar bata da kima bata da wannan shine zo ya yada sirrin wani abin da yake faruwa lokacin da suke suka keɓance suke irin ibadar aure shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna min asharrin nasi a inda Allah manzilatan yawmal qiyamah mutumin da ya fi kowa sharri ya fi kowa wani samun wani babban mummunan sharri a gurin Allah subhanahu wa ta'ala arrajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha mutumin da zai je wa iyali ya zakke mata zai su sadu su kwanta da waye da sauransu ita ma ta je ta wannan su zo a samu saduwa a tsakaninsu sannan kuma ya je ya ringa faɗar sirrinta kowace mace da ka sani a duniya tana da wani abun da ya kasance tana da shi na miza a gurin kwanciya Allah subhanahu da ya halicci matan ya halicci wannan ni'imomin da suke tattare da su na lamarin kwanciya da harkar eh, saduwa sai kasance kuma kowace tana da mizarta da wannan zaka ji daban take da wancan wancan haka kowace akwai irin abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi wa ya yi mata wanda zai ja hankalin mijinta game da ita fitar da wannan abin ba karamin kamar suka ne da kibau kake wa mace ka je ka ɗibi sirrinta ka je ka fitar da shi ka yaɗa shi ba abin da ya kai wannan tashin hankali mace nan da nan za ta shiga wani irin yanayi za ta shiga cikin tagaya domin me kana faɗar wannan abin gani take ne kamar me mutanen da kake gaya ɗin nan ta suke yi tsirara ga yanayinta ga yanayin irin ni'imarta ga irin yanayin halittarta ma to wannan haramun ne isa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam saboda guje wannan saboda gidaje su samu su samu su rayu cikin sa'ada da jin daɗi da inganci ya haramta wannan har ya nuna ya gaya mana cewa wanda ya fi kowanne mummunan matsayi a gurin allah rana alkiyama shine mutumin da shine mutumin da zai je wa iyalinsa su je wa juna ta biya masa bukata ya biya mata bukata sannan zai kwashe sirrinta gabaki daya ya je ringa gaya mutane haka wani dabbanci ne wannan ba shi da bambancin haka ne da ya zo bakin titi ko kan hanya cikin dubatar mutane ko kasuwa ya zo ya neme ta ko ya sadu da ita a gurin ba shi da bambanci da wannan matukar za ku je ku yi abinku ku kadai a cikin sirri ibada ce za ku yi ku samu lada ku yi wannan da sauransu ku kuma ji daɗi a lokacin amma kuma ka zo ka kwashe dukkan abubuwan da suka faru musamman na matarka tana da kaza kaza dinta iri kaza ne kaza dinta kaza ne kaza dinta kaza ne ai kaza take cewa in na irin waɗannan abubuwan haramun ne wannan dan uwa menene ribar da zaka samu ka je ka ɗebi wannan ka je ka ringa gaya wa abokanka haramun ne wannan ba santa kake ba tun namijin da yake mata saka wallahi ka sanci tabbata cewar baya santa abu na gaba wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake yi shine mai at-taqbil ya kasance yana runguman matansa ko yana yi musu yana tsotsar su ma'ana kiss kenan a turanci wannan abun ba karamin daɗi yake da shi ba lokacin da mutum matarsa ta halal ya dawo ne ko a haka nan ya je ya rungume ta ya liƙa ta da ƙirjinta a eh, kirjinsa za ta ji a duniya ya mantar da ita dukkan wani irin damuwa da take tattare da shi wanda kuma duk mai aure ya san wannan lokacin da ya kasance kana tare da matarka ka rungume ta a kirjinka a duniyan nan ji take yi a duniya babu ɗa kamar ka babu namiji kamar ka dukkan wani abubuwa za ka tafi mata dukkan wasu damuwa da yake tattare da ita za ta yi ta a wata irin duniya ce sabuwa fayau saboda me jin daɗin wannan rungumar da kai mata musamman kuma bayan wannan ya kasance ka tsotsi wani yanki na jikinta kuncinta ne bakinta ne hancinta ne ko dai wani abin da ya kasance zai sa mata ta jin daɗi to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance na yin wannan ko ba ma haka nan ba har lokacin nan imam muslim yake rawaitowa cewar manzo sallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbil wa huwa sa'im manzo sallam ya kasance yana sumbantan matansa halin kasancewar yana azumi ka duba ka gani yana azumi amma bai bar me wani abin da zai sa musu farin ciki ba a lokacin ma duk da cewar anan gurin malamai sun bayani cewar manzo Allah sallallahu dan karshen akwai wani hadisin da yazo walakinnahu walakinnahu amlakukum li irbihi sai dai shi mai ya fi ku ku ya ragowar mutanen 'yan adam na duniya cewar ya fi ku iya mallakar kansa ana azumin nan ba zai iya zarmewa ba ta da zai je ya sa ya tashi sha'awarsa ko makamantar irin waɗannan abubuwa ma'ana dai ya fi mu iya mallakar kansa da haka wannan abin kar mutane su ɗauke shi haka nan a buɗe da azumi kawai musamman sababbin aure ya je ya ta kama matarsa yana matse ta yana rungumar ta yana tsotse ta ƙarshe ya je ya ɓata azuminsa ya karya mata shi ma domin wannan shine abin da ke faruwa musamman abubuwan da ake wannan da wannan ne muke jan hankali bai kamata irin abubuwan nan da ake ta yin su da wannan ba ba wai bai kamata a auren ba amma me ya kamata ne ku samu a samu a ringa canza irin wannan nan lokacin lokacin da za a dauki saurayi da budurwa suna gafin balagar su Allah Allah sai kamar su kama juna da tun kafin su yi auren a je a yi musu aure ana a Ramadan ko kuma bai rage saura sati daya ba azumi ko ku ce wai ba za su faɗa ba da yawa irin waɗannan matsaloli suna faruwa a gidaje faɗa ne ba a yi amma duk wanda yake harkar karatu yake harkar wa'azantar da mutane yake harkar ilmantar da su zai sha tambayoyi irin wannan a gefe kaga wallahi sauri ya zo maka yana kuka ya rikice ya rasa inda da zai zai sa kansa menene dalili ya faɗa irin wannan an masa aure shi da yarinyar kwana biyar kwana uku kwana hudu sati biyu kwana goma sati uku ramadan ya kama suna tsakiyar gafin sha'awar junansu da shauƙin junansu zai ga ramadan din zai yi ni a gida tana kwance yana kwance tana gifta yana giftawa irin wannan ba a san eh, aka yi aka yi aka yi ya afka mata suna azumi kuma nawa irin wannan ta faru idan ka ba shi laifi fi'ilan yana da laifi bai kamata shari'ar Allah ba a mata wasa duk abin da aka ce maka haramun ne ka yi hakuri ka bari Allah subhanahu ta'ala lokaci ne fa kawai jarraba ka yi daga fitowa fijir ne zuwa faɗuwar rana ba za ka iya hakuri ba shekara nawa kai ko ke shekara nawa kika kuna haƙuri kina fama da gafin balaga yana damun ki amma haka dole kika haƙura kai ma din haka dole ka haƙura to ba za ka iya haƙuri na 'yan lokuta ba na 'yan awoyi fitowa alfajir zuwa faɗuwar rana bayan ana faɗuwar rana ana shan ruwa ka je kamar ne da matar har zuwa sallar subahi ma kana da wannan damar to amma a nan gurin abin da ake magana shine mai manzo Allah sallam ya kasance shi ya fi mu iya mallaka kansa amma dai a nan wurin abin da ake so ka fa'idanta da shi na darasi shine kar ya kasance gidanka ya kasance ya saraya da irin waɗannan abubuwa matarka kaɗan ɗan runguman nan daidai gwargwado ɗan irin sumbata ɗin nan da sauransu duk ka ringa mata su saboda abubuwa ne masu ƙara maka armashi a rayuwar aure duk da cewa kuma bai kamata ku ringa irin waɗannan abubuwan a gaban yara ba bai kamata ba bai kamata kawai ka je ka kana shigowa gida ga yara falba kawai ka je ka rungume ta ka kama ta kai ta tsotsar ta ko ta ko makamancin irin wannan abubuwa shi kuma ya daga cikin abubuwan da yake tabarbarar da tarbiyyar yara da waɗannan ne abubuwan nan insha Allah za mu dakata a nan gurin sai kuma haɗuwa ta gaba insha Allah za mu ci gaba mu dora dai har yanzu dai muna nan a gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya mana gamdakatar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 시고